Yau da gobe Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a boa Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna. Tare da ni Zahra Aminu Fage. duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala a yau 24 ga watan janairu na shekarar 2022 za mu ci gaba da magana ne akan kalmar malam bahaushe na da uba ake ado da irin tasirin kalmar a rayuwar al'umma. yake amina masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. Masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki iyaye maza da mata a zauren mu domin jin cikakken bayani akan tasirin wannan kalma ta da uba ake ado. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. A yau za mu faɗaɗa tattaunawar mu ne akan kalmar nan ta da uba ake ado. kwanakin baya mun tattauna da wata dattijuwa da ta bamu bayani akan shi kalmar da mai mahaushe yake nufi to mun ga dacewar mu haɗa maza da matan domin su bamu nasu gudunmawan a bangaren maza dai kamar kullum suna kara ikirarin cewa dai da su ne dai ake rawan gaban hantsi yayin da matan suke tunanin ya eh, tunda nauyi yana hawa kansu kuma zamani ya canza su ma suna ganin sun cancanta a kira su da cewa su ma gurzaye ne kuma 'ya'yan su yi alfahari da su a zauren nama a yau muna tare ne da malama fatima mijin yawa da malama saratu inda su ne daga bangaren mata sai comrade nuhu umar da malam awal modibo wanda za su kawo su ma nasu kujojin na cewa suna nan akan bakansu da cewa da su ake ado malamai barka da zuwa nan zaure to kafin dai a fara buga shi wannan muhawara malama saratu maza dai suna ta cewa wai da su ake ado da uba ake ado da uba ake ado wai shin ina uwa take ne menene matsayinta assalamu alaikum kamar yadda ake suke cewa da eh, tabbas da uban ake ado amma a wannan yanayin da muka tsinci kanmu gaskiya ba lallai da ban ake ado ba za ki tsinci wasu yaran da uwar suke ado gaskiya a da ne za a ce da uba ake ado yadda da baba ya ɗauki ɗawainiyan komai na gidan shi na iyalan shi na 'ya'yan shi da sauransu amma sai ki samu yanzu uban ya sakar ma uwar komai to kin ko ai wasu yaran akwai dan da zai tashi har ya gama university bai ce miki baba ya ina na mishi da abin naira ɗari ba wato komai sai dai mama ce komai sai dai mama ya barta da ɗawainiyar abinci ne kuɗin makaranta wallahi ne naga har kuɗin haya uwar ke biya to kin ko ina uba zai yi ado a nan wurin ni dai ni dai a nawa a da ne da uba ake ado amma a wannan yanayin da aka tsinci kai eh, gaskiya 'ya'ya da yawa da uwarsu suke ado gaskiya saboda uban ya saki ragamar komai na gida. comrade um, mm. ita ta yi dubi ne a matsayin gudunmawar da iyaye suke iya bada musamman su mazan na misali a daukan ɗawainiya to shi a al'adance wannan kalma tana amfani ne a al'ada cewa sai da uban sannan ɗaya yake zama cikakken ɗa ka yarda da abin da ta faɗa cewa a halin yanzu abin ya fara sauyawa cewa da uwar ake ado a har kullum su mata suna ta kokarin yin kutse a cikin sha'anin kasantuwa na uba kalmar da uba ake ado da daddiyar kalma ne kuma fil azal haka take dukkan mu nan kowa yana buri ne yana farin ciki a ce mishi dan adam to adam din nan fa shine baban kowa shine kakanmu shine ubanmu dan haka ko da mace ta ɗauki wani ɗawainiya dama ne ta bada akan cewa dama ta bada ciran haure dama ne ta kan bada mace ta zamanto ta ɗauki wasu ɗawainiya amma ko mun ɗaukan ɗawainiyan nan nata misali da ta kawo misalin mace ta biya ma yaro university da sauransu a can da sunanta yake amfani to kin ji fa ai da sunan uban shi yake amfani da shi tunda ko da sunan uban shi ne da shi yake ado wato da ya sani sai ya sa misali tunda sunanta misali saratu eh. sai ya ce to antanimu saratu yau ba zai yiwu ba To. dole dai sai dai ya ce misali ya ce tanimu umar hmm. idan sunan shi kenan amma maganin cewa da uba ake ado ko ina ne aka je duk inda aka kai aka kawo uba shine jigo shine haske shine kuma ginshiki na kowane gida dukkan gida akwai gidan da za mu ga cewa saboda halin rayuwa gidan hajiya ne amma babu dan da hajiyan nan za ta ce kamar da na faɗi ya amfani da sunanta sai dai amfani da sunan uba don haka a koyaushe fa da uban na ake ado idan kuma ya faɗi to fa bango babba ya faɗi hajiya fatima mijin bahaushe da ya ce da uba ake ado shi din ne dai kuma ya faɗa cewa uwa mafi uba ko da uban sarki ne ke a naki matsayin menene kika ɗauki wannan kalmar na cewa da uba ake ado bayan an ce kuma uwar mafi uba ko da uban sarki ne eh to waɗannan maganganu guda biyu kowanne yana da mazaunin shi gaskiya ne tunda an ce uwa mafi uba ko da uban sarki ne saboda akwai abubuwa da yawa wanda uwa take daukan nauyi ko da mama game da magana malama saratu ba akwai abubuwa da uwa take daukan nauyi game da danta wanda uba ba zai taba yi ba kamar misali ma tun yaro na karami ai uwa za ta dauki nauyin shi bai ma san tana wannan daukan nauyi ba wanda uba ba zai iya daukan wannan nauyi ba kamar na ciki shayarwa tarbiyya da sauransu mafi yawancin manya-manyan mutanenmu da kuma manya-manyan malamanmu idan aka bincika tarihi tarihin shahararsu za ki ji yawancinsu uwa ce ta sa su a wannan turba saboda haka abin da yasa ake ce uwa mafi ko da uban sarki ne tunda ko ma manzon manzon tsira sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da al'amarin cewa iyaye wanne wanne ne yafi karfin haƙƙi a wuri na da aka tambaye shi ya ce uwa sannan sai shi wannan mai tambaya ce sannan wane ya ce uwa har sai da ya tambaya su uku sannan ya ce sannan babanka to saboda haka ko da ma a wurin jawo yara a jiki da tausayi irin na iyaye uwa ita ce mafi uba to amma yanzu kuma an samu wani canjin yanayi wanda amma ajiya kafin ki kai magana canjin yanayi muna magana ne akan ma shi matsayin uban cewa da shi ake kwalliya shine ba zan iya sa misali yanzu in sa suna na binta sai in ce to dan litit binta ba a ba zai dole sai na manna miji wannan suna da gaske yawa to me yasa abin da yasa ake kwalliya da uba ta wajen bangaren suna dole ba yanda za a yi ka fito a tsayin ka na babban mutum a taro a ce ga wani nan dan wancan zai mana jawabi daga wanda ma ya faɗi maganan ya zage ka saboda mene saboda a kowane lokaci in ta bangaren nan ne da ake ce da uba ake ado ta wannan bangaren ba yanda za a yi a kalli da a ce an nemi oshi an rasa. Ah, dama daga wajen wace. Dole yana da uwa daga inda ya fito. Uba ne ake musun shi. To saboda yaro ya kasance yana da cikakken wannan daraja shi yasa ake kara shi da uba a ce da uba ake ado. Wato da uba ake ado ana nufin wane ba shege ba ne. An san yadda aka yi aka haife shi ta hanyar halal aka yi aka haife shi. To ta wannan adam uba yake da ƙarfi sannan kuma yanzu labarin ya canza ta yadda aka yi mazaje da yawa sun bar nauyin da Allah ya dora musu da daman da Allah ya dora musu a gidaje su sun bar ma mata to shikenan yaran mu ma na yanzu sun taso suna neman masu juya wannan abun kawai da uwa ake ado da yawa ma yanzu in an samu ma yawan haihuwa a cikin gida za ki ga mazan saboda wannan nauyin wasu mazan saboda wannan nauyin da suka gaza ba sa sama a ƙara haihu wasu 'ya'yan kuma misali idan Allah kuma Allah ya riga ya kaddara wa anan 'ya'ya za ta haihu ta samu ciki to za ki ga ta shiga cikin matsaloli na uban yana tsangwamanta da sauransu cikin gwagwarmaya da zuwa asibiti sai an zubar a cikin gwagwarmaya ni na san mata da yawa waɗanda wannan ya faru akwai matan da aka ɗauke ta ɗin aka kai ta asibiti aka haɗa baki da likitan ya uban ya fita za a zubar da ciki likitan ya inkisa mata da yake Allah ya nufa wannan ya sai ta zo duniya uban ya likitan ya inkisa mata cewa an fice a zubar sai suka rufe abin tsakanin ta likita tun da Allah ya fi komai ina tabbatar miki da cewa yan nan ta fito a yanzu maganan uban babban mutum ne uwan kuma tana nan a talakanta amma har yanzu yan nan yan fa bata san wannan labarin ba amma da uwarta take alfahari to anya dama a wannan irin wannan yanayi anya ba da uwa za ta yado ba saboda wato shine a nake ce miki da uwa take alfahari saboda mene saboda sai Allah ya kama uban ya nuna saka ruhi a cikin zuciyar yarinya cewa uwarta ita ce abin ado a gare ta tunda uwarta babanta ba irin tsangwaman da bai yi ba na kar ta zo duniya Allah kuma ya da ta zo duniya bisa dagewan wannan uwa ta Allah ya taimake ta to saboda haka da yawa yanzu yaran ma sun taso cikin kallon su wallahi ba sai uwa ta musu bayani ba kawai sai su rika ji a zuciyarsu ma kawai da uwa ake ado bayan ga faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma abin da suke gani yana gudana da kuma ɗaukan nauyi irin wanda uwa take yi gaba da gaba da baya kuma uwa tana da tausayin 'ya'ya fiye da da uba saboda haka kuma su ya'ya daman Allah ya riga ya dan sa musu a cikin zuciyarsu su so mai tausaya musu shi yasa ma annabi Muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu rika tausaya ma yara tunda yara dama Allah ya kawo su duniya ne saboda duk wani babba wanda ke kewaye da shi a community ya tausaya musu ya kuma dauki nauyin su na tarbiyyar su da saita su Mala awal madubu ka da ji tattauna da aka yi ka ji irin nuna cewa tabbas ku kun saki layi a saboda haka bai kamata a ce ana rawan gaban hantsi da ku ba. Gaskiya ne. haka abin yake kuku har yanzu kake ganin cewa a wannan matakin kuke da ta faɗi ra'ayinta ne domin dama ai mun sani su mata suna kasa da mu kuma dole sai kore abu na farko kenan na biyu kuma ta fifita darajar uwa akan uba a bangaren yayansu shi kuma Allah gaba ki ɗaya ya daga darajar uba ne kan yaya da kuma mata nasu don haka duk inda ka ga kuma gida da wainiyarsa ta dawo bangaren mace to ka ɗauka uban ne ya lalace. Wai me zai sa ma yi ado da uba ne cikin? Nun da zai sa yi ado da uba shi ne Allah ne ya bashi wannan gata. Tun daga kan annabi Adamu alaihi salam. Wani abin da zai iya gabatarwa da wanda adon zai tabbata? Adon ya tabbata. kamar yaya dan ya riga ya ma tabbata ita ma da kanta ta faɗi hujja saboda a yanzu ta faɗi wata mata da ta sha wahalar haihuwa da yadda uban yarinyar ya guji yarinyar amma fa duk yadda take ganin wata da mutunci ba ta isa ta je neman ci gaba a rayuwar ta cire suna ba ba zai iya yiwa ba ne ba zai yiwu a naka ganin ita ta gwada ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma za mu koma zauren tattaunawar namu domin jin ci gaban tattaunawar. Umar Awali ya faɗi cewa shi fa a nashi ganin ba fa za mace ba za ta iya mutum ko kuma ɗa ba zai iya wani rawan gaban hantsi ba tare da sunan babansa a jikinsa ba. To ina zaka kai ƴaƴan da ake tsinta misali an tsinta ɗa bai san uban shi ba kuma zai rayu kuma har ma ya taimaki al'umma ya zama ma wani abu. Mm. So kamar da aka ce uba eh tabbas ka faɗo wannan kuma ka shiga wani fanni ne na daban. Mm. Ana maganan ado. Eh, tabbas yawa maganar ado mm. amma har yanzu ina ga maka a wannan al'ummar da muke ciki gaskiya mata sun fi maza taka rawa. kuma akwai 'ya'yan da na ina ƙara faɗi maka akwai yaran da wallahi za a haihu wani yaran har ya kai primary 4 ko 5 ba zai iya ce maka ila maga kamannin baban sosai ba kuma ba wai tafiye tafiye yake yi ba da safe ya tashi yaro an kashe makaranta baban shi ya riga shi fita ya dawo har ya bacci baba bai dawo ba sai sha ɗaya ko sha biyu a haka a haka ba weekend ba saturday ba sunday uwace fa komai uwace makaranta uwace pta meeting uwace zuwa biyan kuɗin makaranta uwace uniform komai uwace to ko da ba zai yi ado in ba da uwar ba wanda ko da uwar zai yi ado saboda ita ce komai nashi iyaka baba ko ya ce ga kuɗi wasu ma ba ma kuɗi suke bayarwa to ai kaman a nan ƙasa najeriya an yi shugaban ƙasa wanda ake alfahari da shi har gobe tun a lokacin murtala ramatu muhammad ya sa sunan uwar shi a ciki kuma bacin shi akwai shugabanni da dama manyan mutane waɗanda suka sa sunan iyayensu mata a ciki suka yi ado sosai kankatuma ga annabi isa salam mm. maman shi maryam ce kuma allah ma zaki je cewa isa ibnu maryam isa dan maryam a nan ko babban Allah ya kira ka da sunan mamanka karshen ado ke karshen ado ke Allah da kanshi ya kira ka da sunan uwarka ai karshen ado ke an kurkurin ado ke gani to malam ka da ji irin hujjojin da ta bada to amma ba akwai wani bangare za ka ga uban da ake so a yi ado da shi ya zama talasuru ya zama sususu ya zama rogo a titi amma ga uwar wadda ta san abin da yi take da martaba take da kare mutuncin 'ya'yan da ita kanta shin a wannan gabar kana tunanin har yanzu dai har ila yau kai dai a bar muku ko yaya uban yake ko mun lalacewarsa shi dai a ta ado da shi uwar kuma duk kamun kanta duk irin sanin dokokin da take yi na addini da na al'ada da bin su da take yi ita a shaki ɗaya bata isa a yi ado da ita ba. to alhamdulillah ah, malama kafin ba da ansa bari dan ansa wani magana da ta yi ko waɗansu maganganu da ta yi a nan baya da farko dai um, annabi isa alayhi salam Allah ya kira shi Isa dan Maryam ne saboda Allah subhanahu ta'ala ya kaddari shi kadai ne a duniya wanda aka yi sanadiyan zuwan shi duniya da uwa babu uba baya ga shi kuwa ba a ambaci wani a cikin Qur'ani da sunan mahaifiyar shi ba. Mm, Sannan kowa a duniya yana so ya zama babba. idan mutum ya zama shugaban kasa ba ma kamar shugaban kasa murtala wanda yana da abubuwa na koyi da mutane suna kokarin koyi da shi duk koyin nan da mutane suke ta yin kokari da shi har yanzu babu wanda ya koyi da cewa bari in yi koyi da murtala in sa sunan mahaifiyata ba ko da kake cewa annabi isa ai Allah ya ga dama ya ce kawai ya isa kawai kawai Allah ya ga dama ya ce ya isa ko da da bai da uban aka haife shi Allah ya ga dama ya ce amma kuma ya daura mace Isa bin Maryam akwai addinai daban-daban daban-daban akwai kabilu daban-daban daban akwai al'adu daban-daban duk inda kika je a duniya kowa yana alfahari ne da sunan mahaifin shi na ji malam na ce idan uban shi na can gefen ne eh idan mutum ya zama ta ko mutum ya ko uba ya zama ta al'asuru mm. sunan nan dai matsayin shi na uba ba ya eh, kwace shi dazu na ji malama tana magana akan tausayi ai ko tausayi ya ƙare ne akan uba saboda ita uwa ita uwa tausayin ɗanta take yi duk abin da ta samu ɗanta take nema shi ko tausayi na uba da uwar da ɗan duka yake haɗawa yanzu ni dai inda tunani na yake duk inda nake yadda nake nan dinnan ina tunanin matata ne da 'ya'yana idan ko na je can na tabbatar da cewa ita matata kawai tunanin ta 'ya'yanta don haka in ba dan tausayi ba in ba dan tausayi ba ko rike aure namiji ba zai yi ba amma an ce mace ginshiƙin al'umma ma Fatima kina da jin abin da suke faɗa wai miji uban ko da kala lasuru ne ko da bai san abin da yake ko da ya yadda su gaba ɗaya ya gudu a ci gaba wai da alfahari da shi. Aiko abu ne mai wuya. Saboda idan namiji ya riga ya bar irin wannan nauyin a gidan shi zaki ga hatta sigar shigowar shi cikin gida daban yake zaki ji ya shigo takalmin shi baya motsi. Wato sadan sadan sadan sadan ba gaskiya sannan kuma ya shigo ya sunkuyar da kai. To a hannun ya shigo ya yi ya ya yi ya ya ya ya ya ya suna gani irin shigowar shi amma za su ce ga baba ya jarrabe da za su ce ga baba ya sannan kuma au to kin ji shi ma na Allah ne ya jarrabe da lalatacciyar mata a'a ki fahimci wannan hala sauran namiji ba ki cewa ai kar ki manta komai iya da mafari da lokacin da ya je gidanku a tana su ya je shi da maza ba shi ba <laughs> kwarai da gaske maza ma ce da da sun nan ka gama ce da mu mm. maza sun fi mata to ai kai na kuma ka fa ce fa ba masu da hankali mata to kenan kuma ai bai kamata ma aka zarge ta idan bata gane cewa sala suru ne kafin ta a yanzu kun fahimci ba ku da hankali ma ke ah, haka a cewar ku in dai kun fahimci haka a raban hankali da aka yi naku dan kadan ne in dai kun fahimci a raban da aka yi naku dan kadan ne mm. ah. to dole namiji shi ke fara zuwa gidan ku ya sallama ya kwankwasa kofa to shi sa ba za a yi ra'ayinsa ke kuma naki hankalin in ya kamata na sai ki amince ki da daki da ki. to iyayenki kuma sai su baki shi aure to zamantakewar ku shi ke lalata karkon gwiwarsa. yanzu da kun ji duk abin da yan uwanku maza suka faɗa kan cewa su suna nan sun jajirce cewa dole a ado da su kuma a ci gaba da adon da su kowane irin hali aka samu kai to ko yanzu ma can kuna ganin lokaci yayi da misali kila idan yanzu da yana sha'awar ya ce to saboda jajircewar mahaifiya saboda kauna da tausayi yana iya amfani da suna uwarsa kuna ganin ba za a samu matsala ba kuma ta aure tura ta kai eh, sadaki insha Allah ba kai sadaki ba za a samu matsala ba dan yi amfani da shi a wannan zamanin da muke ciki wallahi ba za a samu matsala ba ai abu alfahari ne ma a ga yi amfani sannan za mu a zo a ga wace ce uwar su kansu jama'an gari suka ga yanayin uwar sun san eh ta cancanci a yi amfani da su kina ganin jama'an ba za su ce uwar ta tauye ko kuma ta dauki matsayin da ba nasa ba misali idan ƴaƴan ba za a ce ba za a ce ba matsayi ne Allah ya bata kuma da ya ga cewa uwar shi ta playing role ta yi rawa ta yi babban mataki akan rayuwar shi su dan ya amfani da sunan uwar shi ba laifi bane kuma ba wanda ya ce mishi dan me sai amfani da sunan uwa kasunan ka wato game da maganin amfani da sunan uba din nan ai da farko girma girma za a kai yaro makaranta uban ke dauka ya bayan uban ya dauka ya kai makaranta an fara kamar abin arziki daga baya sai ya zane. kin ga anan an riga an sa sunan uba dole a ci gaba da amfani da sunan uba ba dama a ce tunda ya zame ya dauye da Allah ya dora mishi ya zame ya ki ai bari a zo a ci da sunan shi wato kamar waye suke muku tun wannan ba zai ci ba mm. sannan kuma kamar yadda na faɗa a wannan dai suna dai na registration din makaranta dole amfani da uba ya zama ado amma in ya ci gaba da daukan nauyi to yana nan a dasho daga lokacin da ya zame shi ai uwan ba ita ke karanta ma yaro ba shi yaron ke bude ido ya kalla ya birkita abin ya zama uwa ta zama ado a gare shi fiye da uba ya ce baya ganin mutuncin uwansa a ba rashin mutunci ba rashin mutunci da bai sa sunan uwansa ba ya dan dai uwar shi ta fi kula da shi eh. uwar shi ta fi muhimmanci kamar yadda muka sani da sauransu mm. sannan kuma muna samun ma matsaloli game da irin wannan wasu ma yakan kai saboda gazawa irin na dangin uban ko kuma gazawa na mahaifin sai su ɗauki kansu su kai dangin uwa suna amfani da dangin uwa ko kuma ki ga yaro ma gaba ɗaya al'amarin shi ya koma dangin uwa mm, har da sunan kin ga daga sai ki ji ma yana ce shi dan famili su wancan ne mm. yana faɗin family din mm, zuri'an gidan mahaifiyan shi to kin ga irin wa'annan gazawa ne na rashin sauke nauyin da Allah ya dora musu yake sa al'amuran suke canzawa da fatan muna jira ga iyayenmu maza wannan nauyi da Allah ya dora mu ba fa mu muka dora ba ko da yake malam yayi magana cewa wai in ta canza hali sai ya janye ai ba ita dora mishi wannan dokan ba Allah ya dora mishi ba inda aka ce idan mace ta canza hali namiji ya janye duk wani kyautatawa da duk wani nauyi da yake kan shi na matar shi da iyalan shi wanda Allah ya dora mishi to um, malama kin manta cewa ko da da ya koma yana amfani da sunan dangin uwar shi to gurbin ido ba ido bane dukkan wanda ka gama da shi da farko abin da za ka fara tambayan shi in ka ce kai waye zai ce ni ne wane in kuma ka ce kai dan gidan wane ne zai ce ni dan gidan wane ne babu da da zai alfahari ka tare shi a hanya ko da ba a makaranta ba ne ko neman aure ya zo yi ko wani dalili ne ya hada ku ka ce mishi kai dan gidan wane ne ya ce ni dan gidan wance ne na tabbatar da cewa idan danki ya je yana neman aure uban kalasuru ne wancan wanda ake neman auren sai zo ya gaya miki cewa ai ina neman aure a gida kaza idan kika ce yar gidan wane ne in ya ce yar gidan wance ce za ki a'a ban yadda ba sai ya faɗi adan nan sai ya ce a'a ina neman yar gidan wane ne a lokacin ne kika yadda cewa eh, yana nema kuma duk yadda uba ya zama talasuru duk yadda kika rike gida idan ɗanki ya je nemo aure ba za ki ce to ka je ka gaya musu zan kawo gaisuwa zan kawo sadaki zan je gaban liman karɓo aure a ɗaura aure ba duk kawai wannan ba zai yi ba don haka yadda uba ya zama ado din nan tun fil azal ake ce ma mutum dan adam ba dan hawa'u ba mm. ai da adam da hawa'u ne suka haife suka haife su ko mm. inda an so za a ce dan hawa'u kamar yadda ya'ya ma yanzu a gari ba dai officially ba akan ce ma yaro dan gidan wance ai ba a ce dan hawa'u ba yadda aka faro da dan adam din nan to haka za ku hakura har abada dan adam ne dan haka da wannan uban za a dinga ado akwai magana ta faɗa da a baya ma na cewar za a kai yaro makaranta sai a sa sunan ubansa daga baya uban zai janye to ina ganin akwai waɗanda kuma ba su ma san iyayen nasu ba sun rasu suna jarirai kafa kai makarantar amma a hakan ɗin dan darajar uba da sunan wannan mamace ita kuma tana raye za a yi amfani da wannan suna kuma ina tabbata miki ga baki ɗaya mu a nan gurin babu wani wanda ya taka matakin da ba mahaifinsa ne ya jawo shi ba da sunan mahaifinmu muka yi amfani ga baki ɗaya mu wayewar zamani ba zai sa mu ɗauki wancan matsayin saboda mata an basu da wasu wahalhalu na cikin gida kila mahaifin da farko iya da wadatar da zai kula da ku daga baya kuma Allah ya jarrabe shi kuma ke in kira da shi bai kamata ku waɗanda yayan ku gaba ke ɗayan ku ba. Walalun ma a cikin kuɗin mu ake yi. Dan lewa daga cikin mata ba su sana'a suke yi ba. Shi ne ayi. Da suke shi a cikin kaza sun yi kaza. A cikin kuɗin mu ne ake wahala. Ana tabbata maka akwai mataye da yawa wanda ɗakunan auren su ma kafin a kai su da kuɗaɗen da suke zuwa gurin maneman su suke samu ake haɗa wasu abubuwa buta da za ka yi sallah. Kuɗin toshi da amma a lokacin da ko yanzu. Eh, Har gobe. Har eh, yanzu kun ce toshi ko kuma ba ba dai yanzu ne ma ake toshi ba dai toshi ba to kin ga wannan kamar muna muku godi ne ba ko ba za mu yi mu gori ba dan mun san muna sama da ku dai mun yadda za ku iya korafi amma mu ba za mu gori har gobe mace ƙasa da namiji sannan kuma idan kika ga irin wannan ɗaunar ta dawo sai ki kalli da yaya rayuwar ku ta kirke da shi idan har kin fahimci cewa laifin ki to na farko cin girman kai ba bashi hakuri kin zama mai biyayya ke dama a shi Allah ya ce aljanna ta tana kafar wacce kuma take ganin za ta shiga aljanna ta kuɗe mijinta ta shiga aljanna to bismillah to kamar yadda suke magana a sunan da ya sunan uba yana kamar ke ta assasa cewa uba uba uba ai mu mata mun ma bushe ba darajar wannan ne da an sa sunan ɗa da sunan uwar shi darajar ta an sauko da shi kasa ne ko sosai kuwa shi uba an ɗan na shi ne kawai amma mu mata darajar mu ya kai kololuwan wanda ko a sa su ko ba a sa sunan mu ba muna nan a mata managarta kuma wasu 'ya'yan suna nan da ko da uban ko ba uban suna nan matan nan iyayensu su ne suka sani su suka san ɗawainiyar su kuma su suka san cewa su ne jigon rayuwa. Wato sun san san haihu kenan. Su sosai kuwa. Sosai kuwa. Malama ni yanzu kin kawo karshen magana. Abin da ya sani na cikin karshen magana ta saboda a can gurin ban taba jin dan takarar da ya fada a siyasa ya fito ya ce alhamdulillahi ban ci ba Allah ubangiji ya kai mu shekara ta gaba sai ya yi kokarin ya ce an yi mako idan haka wannan tsarin magana sakamakon sunan ku ba zai shiga a matsayin ana ado da uwa ba shi yasa ma haka janye takalmin ku kace ku ba ma an saka ai mu mun ai mu ma riga ya kai ne ai ai yasa ce kin janye sakamakon kin san cewa ke an ma yi tafiyar da maza ma ke so ba mu dama mun san muna gaba da ku magana mu tsaya muna kishi kuma kaskantar da kai ne kaskantar da kai ne mu zauna muna kishi amma muna so ɗaya daga cikin ku ta jarraba duran da Allah ya sa dan teje neman aure ta tashi ta kai sadaki sannan malam wani abu ɗaya da zan tuna musu shine nasaba da ake bi ana bin nasaba ne ta uba zaka ji an ce wani dan wani jikan wani jikan wani ko a tarihi ya nuna mana cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jika ne na annabi ibrahim da annabi Ismail an biyo salsalan shi salsalan shi salsalan shi har zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam ta bangaren uba ta bangaren uba sa'annan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam da za a zauna a bi tarihi za a bi salsalan shi har daga annabi adamu amma na tabbatar da cewa yanzu ko a cikin nan garin ba kowace mace ne za ta iya lissafa kakanninta kakanninta guda biyar mata ba. Ni ko zan ware da gaske zan iya ce miki ni ne Nuhu dan Umaru dan Baro dan Muhammad Awwal dan Muhammad Hashim. To ce kuma ta amma ba za ki nisa ba kakanninki ki mata saboda ta ce. <laughs> Oh yeah. So na karkashin zuciya ne ne albarka albarkar soyayya dan mai albarka iyan kwarai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ran mai daɗi na kwance gida na zan huta Ga masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da tafiya na gabatarwa Amina Bahara Auna da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri. Ni Zahra Aminu Fage daga nan domin Washington DC na sallama da ku ku huta lafiya.